bayyana gaskiya a kullum kuma Allah Ubangiji yana kunyata ƙarya a kullum. Kamar yadda Maulana Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu anhu wani lokaci an tambaye shi aka ce masa ayi ku zabo alaika za a iya yi maka ƙarya? Shehu Tijjani ya ce, E, za a iya mun ƙarya. Ya ce, Yadda za ku iya gane maganan da na faɗa da wanda ba, ba ni na faɗa ba, iza sami'tum anni shay'an ko iza sami'tum anni qawlan فزنوه بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما كالف فاتركوه شو ce idan kun ji an ce ni Ahmadu na faɗi wani magana to ku auna wannan maganan da ma'aunin addinin Annabi Muhammadu da ma'aunin Alƙur'ani da sunnan manzon Allah in ya dace ku ɗauka idan bai dace ba ku bar wannan maganan ba ni na faɗa ba kuma alhamdulillah akan haka dukkanin shehunan ɗarikan Tijjaniya suka haɗa mu ala rasihim maulana sahibul faida shi ibrahim radiyallahu anhu idan muka duba littafinsa raf'ul malam ko amman rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam a cikin wannan littafin na maulana shi ibrahim radiyallahu anhu fasali na biyu ko babi na biyu da yayi daga cikin wannan littafin fi annal a'immata tabarra'u min kulli man sunnata min aqwalihim wa ara'ihim malaman sunna da kuma a'imma sun yi bara'a daga duk mutumin da ya saba ma alkur'ani da sunna domin ya yi muwafaka da su a ra'ayinsu ko ya yi muwafaka da su akan wani maganansu to abin da yake faruwa wanda nake so na isar ma 'yan uwa a daidai wannan lokacin shine an samu wani mutumi da ya fito ya ce shi ɗan ɗarikan tijjaniya ne kuma shi ya karɓi ɗarikan tijjaniya ma a gurin Sheikh ah, tijjani zangon bare bari ah, da kuma Shak Atiku da makamantansu dai, wanda kuma ya fito yana cikin mabiya da kuma masu goyon bayan abin da Abdul Jabbar yake yi. Wanda wani ne daga cikin mutanen Bauchi ya fito a jiya ya ce shi mabiyan ɗarikan Tijjaniya ne, sunansa Malam ɗan Azumi Musa ta fawa ɓalewa. Ya ce ya yi magana a kan wato majalisan malamai na Najeriya ga baki ɗaya wai majalisar malamai na Najeriya gabaki ɗaya su suka wakilta shi ya yi magana a kan ana goyon bayan abin da Abdul Jabbar Malam Nasiru Kabare yake yi kuma a buɗe masallatansa da makarantunsa. Jiya ko shekaran jiya na yi magana a kan wannan. Amma abin da yanzu ya sa nake so na daɗa ƙarfafa magana na shi ne. Malamin da ya fito ya yi wannan maganar Malam ɗan azumin Musa ta fawa ɓalewa, na farko ya ce shi ɗan uwa ne ko shi almajiri ne na Shek Adamu Musa ta fawa balewa. Shek Adamu Musa ta fawa balewa ne baban Malam Muhammadu Nasir wanda kullum abokin gwagwarmaya ne muna yin gwagwarmaya tare da shi. Sannan ya ce ya karɓi ɗarika ya gamu da Shehu Ibrahim ya karɓi ɗarika a gun Shehu Ibrahim. Ya kuma cewa ya gamu da Shek Ahmadu Tijjani na 'yan mota ya karɓi ɗarika a gurinsa ko kuma ya yi karatu a gabansa. ya kuma cewa ya haɗu da Sheikh Malam Atiku Sanka Kano shi ma duka ya, ya karɓi ilimi daga gurinsa. To abin mamaki da yau Allah Ubangiji ya ƙaddari na tashi na yi takanas ta Kano na je wajen uh, Sheikh Adamu Musa ta fawa ɓalewa, wanda Sheikh Adamu Musa ta fawa ɓalewa shi ne tamkar uba ga wannan mutumin da ya yi ikirarin cewa ya yi magana da wato council na malaman ƙasa baki ɗaya majalisar malaman ƙasa akan cewa an ba da dama a buɗe majami'an abdul jabbar da makarantunsa domin ya ci gaba da abin da yake yi to na je gurin ɗan uwansa wannan ɗan uwan nasa uba ne gare ni nima sabila da uba ne ga abokinmu abokin gwagwarmaya kuma har yau mun taso mun same su sune na gaba-gaba dan a jihar Bauchi ana ambato shi cikin manya-manyan shegunan jihar Bauchi. To na je gurinsa don na tabbatar da ingancin shi wanda ya ce shi ɗansa ne ko ko shi ɗan uwansa ne kuma ya ga Shehu Ibrahim ya je wajen Shehu Alan Atiku ya je wajen Shehu Tijjani na 'yan mota da na je sai Malam yayi izini ya ce in faɗa ma duniya ga baki ɗaya wannan mutum ƙarya ne. wannan mutum ƙarya ne maganan cewa ya karɓi ɗarika a gurin shehu tijjani ko kuwa ya haɗu da maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu duk waɗannan maganganu ƙarya ne maganganu ne da ba su da alaƙa da inganci maganganu ne da dama ake samun mutane da dama suna shiga cikin rigan ɗarikan tijjaniya suna yaɗa ɓarna suna yaɗa sharri kamar yadda muka ga irin wannan abun amina muka yaƙi wannan abun kuma muka kunyatar da mutanen da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke jingina kansu zuwa ga ɗarikan tijjaniya to shi ma wannan mutumin da ya fito aka ce shi ba tijjani ne ya yi magana da harcen majalisan malamai ko shi sakatare ne na majalisan malamai na Najeriya wannan magana baya da inganci sannan malam Adamu Musa ta fawo balewa ya ce a sanar ma duniya ga baki ɗaya wannan mutum dai ya san ɗalibinsa ne almajirinsa ne kafin ya shiga harkan da ya shiga a yanzu haka amma dai bai san ya yi karatu a gurin shak tiku ba kamar yadda shi ya faɗa domin bai ma taɓa haɗuwa da shak tiku ido da ido ya gan shi ba bai san shi ba lokacin da shak tiku ma ya rasu shak adamu musa ta lewa ya ce wannan mutum yana yaro bai ma san lokacin da shak tiku ya rasu ba ballantana a ce har ya yi karatu a gabansa ballantana ya ce albasa da bakin manya-manyan malamai na ɗarikan Tijjaniya ko kuma ya ce shi ɗan ɗarikan Tijjaniya ne. Kuma mun sani a ƙa'idan ɗarikan Tijjaniya ba a haɗa ɗarikan Tijjaniya da wata ɗarika cikin ɗarikun sufaye. Amma wannan mutum da ya fito ya yi magana a wato ɗan ɗarikan Abdul Jabbar ne Riyadul Janna. Kuma hasali ma sakatare ne na shi Abdul Jabbar kuma abokin gaminsa ne abokin harƙallansa ne. Sabila da haka tuntuni ya fita daga cikin ɗarikan Tijjaniya kuma bai yi karatu a gurin Sheikh Ahmad a Sheikh Tijjani Zangon Bare Bari ba bai yi karatu a gurin Sheikh Atiku ba bai taba gamuwa da shek Ibrahim Inyas ba malaminsa kuma wanda ya tarbiyantar da shi ya sa shi a makaranta ya zo har matakin da yake a yanzu shine shek Adamu Musa ta fawa balewa yanzu ma Shak Adamu Musa ta fawa balewa baya tare da shi akan irin wannan tunani da suka ɗauko na ƙiyayyen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jingina ƙazaman kalmomi ga janabin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine gaskiyan magana. Kuma ya kamata kullum ana fitar da gaskiya ma 'yan uwa su san menene ake ciki. Allah ya saka ma 'yan uwa da alkhairi wanda suke yada abubuwan da ake yi. yanzu ba duniya ba ne wanda kawai da ka kirkiri ƙarya ka ƙirƙiri magana a kan wasu mutane kawai ka ɗaura wannan maganan a haukan wannan maganan ɗoɗar a zauna ba zai yiwu ba lokaci ne yanzu na duniya ce ta aulama duniya ne na eh, globalization ko duniya ce da take dunkule guri guda wanda duk lokacin da ka motsa wani abu to duk duniya da ta amsa da ta san abin da ka motsa yanzu zan nuna muku sura na wannan mutum wadda ya yi awon shi batijjane ne kuma ya yi magana da harcen malaman Najeriya, majalisar malaman Najeriya. Gashi nan zan nuna muku suransa za ku iya ganin wato surarsa gashi nan da shi da da shi da wato Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Ina ganin wannan hotonsu ne lokacin da suka je Iraki. Har yanzu gashi nan da shi da Abdul Jabbar ma Nasiru Kabara. Wannan ma duka hotonsu ne. ‘yan uwa su gani da kyau, su gani da kyau. Wannan mutum ba shi ne, wannan mutum ba shi ba ne wato shugaban majalisar malamai na ƙasa, wannan magana labarin ƙanzon kurege ne, baya da inganci. Kuma lokacin da ya ce yana magana ne da wato harcen majalisar malamai ta ƙasa, to muna son mu tambaya, majalisar malamai ta ƙasa a'a ta izala ne? izalan kuma ta bakin kura ko ta gwallaga, ta ɗariƙa ce, ɗariƙan tijjaniya ko ɗariƙar ƙadiriya. Sabila da haka wannan magana ce wanda ba ta da inganci, shi ya naɗa kansa abin da ya faɗa kuma babu wanda ya sani. Mun yi haka ne sabila da mu aibin ne mutum ya jingina kansa da tijjaniya. Idan baka jingina kanka da tijjaniya ba, duk wani mushen maganan da za ka ɗauko ka faɗa ka faɗi magananka. Illa iyaka ne idan mun ga maganan zai taɓa karantarwar manzan Allah da sunnan manzan Allah mu fito mu yaƙe ka akan wannan magana. Idan kuma magana mun ga magana ne kawai da ta shafi siyasan ka ta duniya babu ruwan mu tura maka aniyan ka ko ba haka ba ba za a tambaye mu akan aikin ka ba wala taziru waziratun wuzra ukra mu ma ba za a tambaye mu akan aikin ka ba. Amma da ke an shiga cikin rigan Shehu Tijjani radiyallahu anhu kuma an shiga cikin rigan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu dan haka ya zama dole mu bayyana ma 'yan uwa mu sace kallon wannan hoton a gefen Abdul Jabbar na haguna za mu ga wani mutum wanda yake rataye da a baya yake rataye da mayafi har yanzu wannan mutum shine dai mutumin da ya ce shine a shugaban council na malaman Najeriya shi ya magana da yawunsu wanda har BBC suka yada alhali kuma almajirin Abdul Jabbar ne gashi nan kamar yadda nake haska muku kuke gani har yanzu da akwai hotunansa da yawa tare suka tafi Iraki tare suka yi yawace su don haka wannan magana ba wai na ɗan tijjaniya ba ne har yanzu ku sace kallon wannan sura za ku ga a suran ga hoton abdul jabbar ga hoton wani mutumi a gefen sa na haguna shi ne dai malamin da ya ce shi ne shugaban malamai na Najeriya ko ko ya yi magana da harcen majalisan malamai na Najeriya akan cewa an ba da dama a buɗe wajen karatun Malam Abdul Jabbar da kuma masallatan Malam Abdul Jabbar. Wannan magana ne da babu ƙamshin gaskiya a ciki. Kuma shak Adamu Musa ta fawa balewa wanda yake matsayin uba ga wannan mutumi da muke nuna muku shi a gefen Abdul Jabbar ya ce a faɗa ma duniya ya barranta daga aƙidar Abdul Jabbar ta zagin sahabban manzan Allah. Ya barranta da aƙidan Abdul Jabbar ta zagin Bukhari da Muslim da kuma ma uwa uba jingina mummunan kalamai ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yan uwa wannan shine sakon da nake so na isar mana a takaice ba wanda zai zo ya ci albasa da bakin malaman mu mu ja baki mai shiru sabila da an yi ta irin wa'innan abubuwan akan irin haka ne wasu suka fito suka jingina kansu da shehu ibrahim suka halatta ma kansu haramun suka fada cikin hurumin ubangiji suka ce su mabiya shehu ibrahim ne wai su 'yan hakika muka fito muka kaɗe su muka ce ba ɗaliban shehu ibrahim ba ba mabiya shehu ibrahim ba ne shehu ibrahim ya bayyana mabiyansa a cikin littattafansa kuma ya bayyana wane ne muridinsa a cikin eh, risalansa wanda ake kiranta risalatul muntakimi ko kuma mutum ya ɗauki uwa uba jawahirun rasa'ili zai ga bayanan shehu ibrahim akan wane ne ma muridinsa na gaskiya waye ma ya cancanta a kira shi muridinsa har yanzu aka zo aka samu wani mutum ya fito ya ce shi almajirin shehu ibrahim ne shi almajirin shehu tijjani ne ya yi ta zagin sahabban manzan Allah yana kafirta sahabban manzan Allah muka fito muka faɗa ma duniya cewa wannan mutumi ba tijjani ba ne har ila yau kuma ga wani mutum ya ce ya yi magana da harcen wato majalisar malamai ta ƙasa majalisar malamai ta ƙasa wannan magana fa babban magana ne fa majalisar malamai ta ƙasa wannan kuma magana ƙarya ne da bai da inganci kuma ya ce shi ba tijjani ne wannan ba ɗan ɗarikan tijjaniya ba ne wannan ɗan ɗarikan abdul jabbar ne kuma muna roƙon allah allah ubangiji ya shiryar da abdul jabbar da mabiyansa allah ubangiji ya ganar da abdul jabbar da mabiyansa allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da mu da waɗannan mutane da muke ba da kariya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke zagin mu suke ci mana mutunci su zage mu a social media su yi mummunan kwamin su aibanta mu su yi mummunan kalamai da kazafi a kawukanmu da mu da shehunanmu da mu da su duk wanda yake taba janabin manzan Allah Allah ya wulakanta shi ya tona asirinsa da mu da Abdul Jabbar duk wanda yake taba janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya fito da shi duniya ya kunyata shi kuma tun daga yanzu alamomi ya nuna maƙaryaci suransa ta fito mai taɓa kiman manzan Allah suransa ta fito masu kara manzan Allah kuma suransu ta fito da haka Allah Ubangiji ya ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ‘yan uwa ku yayyada wannan saƙon ya shiga sassan duniya wanda ya fito ya yi magana ya ce ya yi magana da harcen malamai shugabancin malamai na majalisar malamai ta ƙasa wannan magana ne da baya da inganci da kuma ya ce shi ɗan ɗarikan tijjaniya ne a shi ɗan ɗarikan jabbariya ce riyadul janna abin da muka sani kenan haza wa salam aqulu qawli haza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin allazi iza mashafil barril akfari ta'allaqatil bi azyalihi assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh